Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, da da kuma niya. Haka kuma na iya samun alfa rediyo na sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau alhamis uku ga watan mayu na shekarar 2018 da fata an waye gari lafiya Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ku ji abin da shirin namu ya kunsa Baba Yakubu ba mu kanin labarai. Wasu kasashe uku a Afirka da ba su goyon bayan Amurka a duk ƙuri'ar da ake kadawa a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce har yau suna kan bakansu. su. sabon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce akwai wata gagarumar daman kawo sauyi a tarihin zirin koriya sannan kungiyar 'yan awarin basque ta eta a hukumance ta wargaje bayan shekaru 60 to ma da labaran kenan a cikin shirin za ku cewa wasu bayan allah sun rasa rayukansu sakamakon karon da wasu tankunan mai biyu suka yi a garin zin wato tanka ne guda biyu ɗaya ta fito ta hanyar yola ɗaya kuma ta fito ta jalingo so shi wanda ya fito ta hanyar eh, ya fito ta hanyar yolan shi bai ba kaya a cikinsa so wanda ya fito ta jalingo yana da kaya a cikin shi shi da wanda ne ya zo kawai sai sai zo ya buga a can garin birnin gwaruko a jihar kaduna mutanen garin ne suka yi alkawarin kare kansu kamar yadda dan masani da wasu suka faɗa mu muna fa muna yaƙi da su na taɓa rubuta mu gwamnati wannan mu muna iya maganin su kana grace alheri abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar wasu kasashe uku a afirka da basu da goyon bayan amurka a duk kuri'ar da ake kadawa a majalisar ɗinkin duniya sun ce suna kan bakansu ko da kuwa rashin goyon bayan amurka zai dalilin yanke taimako da take basu jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi barazanar ne na yanke taimakon da amurka take baiwa ƙasashen ne a cikin wata sanarwa a makon da ya gabata biyo bayan rahoton shekara da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar akan yadda ƙasashen ke kada ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya jerin sunayen ƙasashen da ma'aikatan harkokin wajen ta fitar na bana ya hada ne da burundi da afirka ta kudu da kuma zimbabwe ga dai martani da mai magana da yawun gwamnatin zimbabwe george charamba a kan kalaman na nikki haley <laughs> shi ko mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen afirka ta kudu indibo mabaya ya ce afirka ta kudu ba za ta karaya ba you can't do diplomatic relations based on, on bribery ya ce yiwuwa a ta'allaka harkokin diplomasiya a kan ba da cin hanci idan ba ku goyi bayan mu ba ba za mu ba ku kuɗi ba wannan wani matsayi ne na diplomasiya da afirka ta kudu ba za ta saka kanta a ciki ba a matsayinmu na ƙasa mai cin gashin kai muna da ra'ayinmu a kowane batu da zai taso ya ce muna da mu ta ƙasa kuma muna da bukatunmu a mu ta raya ƙasashe da muke kira ko kuma da ake cewa sadc a takaice shi kuwa mai magana da yawon kasar zimbabwe charamba bayan ya gama dariyarsa ya bayyana dalilin da ya sa galibi ra'ayin zimbabwe ke bambanta da na amurka uh, ya ce saboda mu zimbabwe ne ba za mu taɓa shiga cikin manufan harkokin wajen kasashe ko kuma harkokin waje na wata ƙasa mai girma ko tasiri ko da kuwa amurka ne ko kuma wata babban ƙasa ta daban muna da muna kada mu ne bisa ka'ida sabon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce akwai wata gagarumar damar kawo sauyi a tarihin zirin koriya yayin da shugaban amurka donald trump ke shirin ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un pompeo ya ce gwamnatin trump ba za ta maimaita kurakuren da aka tafka a baya ba ya kara da cewa za a zuba ido sosai ya ce muhimman wurin cimma nasara ta dindindin ta wargaza shirin makaman kare dangi na koriya ta arewa kuma za mu yi hakan ba da bata lokaci ba Trump ya kai ziyararsa ta farko zuwa ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Laraba domin gudanar da bikin rantsar da sabon sakataren. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar 'yan awarin Basque ta EAT a takaice a hukumance ne ta wargaje bayan shekaru 60 kuma ta yi watsi da fafutukar neman kafa a ƙasar basque a arewacin ƙasar spain da kuma kudancin faransa wata jaridar spain al ita ce ta buga wata wasiƙar ragowar shugabannin ƙungiyar eta a kan shafinta na yanar gizo wasiƙar tana cewa ƙungiyar eta ta ayyana kawo ƙarshen ayyukanta na shekaru da sauran ƙungiyoyi ta kuma kawo ƙarshen tafiyarta eta ta wargaje kwata-kwata ta kuma ayyana kawo ƙarshen harkokin siyasarta sai dai wasikar ta ce faɗa tsakanin ƙasar basque da spain da kuma faransa zai ci gaba ministan harkokin cikin gidan spain juan ignacio ignacio zodio ya ce gwamnati za ta ci gaba da farautan waɗanda ta kira 'yan ta'addar basque ya ce ba za su samu abin da zai ba su damar ayyana abin da suka kira shirin wargazawa ba wata shari'a da ake yi a texas da ta shafi ɗan tsohon shugaban ƙasar gini marigayi ahmed sai ture ya janyo hankali a kan batun safaran bil'adama domin tilasta musu yin aikin bauta an yi wa muhammad ture mai shekaru 57 da matarsa denise cross ture ita ma mai shekaru 57 daurin talala suna jiran shiri suna jiran shari'a bisa zargin kawo wata yarinya mai shekaru biyar daga kasar gini suna tilasta mata yin ayyukan cikin gida ba tare da biyanta albashi ba kuma tana kula musu da yara har tsawon shekaru goma sha shida idan kotu ta yanke musu hukuncin bautarwa za su iya fuskantar daurin shekaru 20 a gidan yari ma'auratan da kotu ta kwace takaddun fasfod nasu sun musunta zargin da ake musu sun ce mahaifin yariyan ne ya ba su ita su ta tare da 'ya'yansu ma'aikatar shari'a ta faɗa cikin wata sanarwa cewa iyalan ture sun kawo wata yarinya daga ƙauyen ƙasar gini a shekarar 2000 zuwa gidansu da ke south lake a texas inda ta yi aiki a matsayin yarinyar gida kuma tana redon yara da suka kai biyar kuma ta fara kuma tana fara aiki ne da karfe shida da rabi na safe har sai waɗannan yaran sun yi bacci. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka Bari fara da batun mutuwar wasu bayan Allah sakamakon hadarin da wasu tankunan mai suka yi a ranar kasuwan Zin da ke cikin jihar Taraba. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton. rahotanni dai ko na cewa tankokin man fetur guda biyu ne masu kama da wuta sakamakon matsalar rashin birki lamarin da ko ya a san rayuka da dama baya ga kona motoci babura da kuma shaguna da ke bakin hanya kuma hatsarin ya faru ne yayin da ma ke cikin da cin kasuwar zan kamar yadda dai waɗannan shirin gani da ido suka tabbatar wato tanka ne guda biyu ɗaya ta fito ta hanyar yola ɗaya kuma ta fito ta jalingo so shi wanda ya fito ta hanyar ya shi bai ba kaya a cikinsa so wanda ya fito ta jalingo yana da kaya a cikin shi shi da wannan ne ya zo kawai sai zo ya buga da lokacin da ya buga din ne kawai shikenan kenan sai sai sai sparking wuta sai kama wanda ya kawo muna muna gaba ba za rasa rai da ya fita a wancan wajen din ba ba za mu sa ba saboda saboda yanzu haka dinna hanyar zuwa ga ga tana tana kanci to saboda haka ba za mu san ko mutane nawa ne abun ya faɗi eh a takaice dai ni kan na gaggawa guda biyu wacce wuta ta cinye su wannan tabbas akwai asarar motoci akwai asarar mashina akwai asarar dukiyoyi na jama'a da suka zo cin kasuwa tun farko al'umman garin ne ma suka yi kokarin kashe wutar to amma haka su bata cimma ruwa ba kasancewar babu 'yan kwana-kwana ko kuma motar kashe gobara a cewar wasu da suka tsallake rijiya da baya. Mu muna tunani ko da gwamnati za su tura mana fire service saboda su taimake mu a wannan adamari wadda mun tari mun yi kira ga gwamnati mun yi kuka ga gwamnati ba mu samu response a kai ba. To sai dai kuma yayin da ma ake hada hancin alƙaluman waɗanda lamarin ya rutsa da su kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba SP David Misal ya ko tabbatar da mutuwar mutum bakwai ba ga waɗanda aka garzaya da su zuwa asibiti yanzu. Bayanan da muka samu birki ta sinke ta zamana kuma ga cunkusun jama'a a kan hanya so a takaice kuma ga wata tanka wanda tana saye ita ma da mai so garin dai kokorin ya ya kontrolin moton bai yiwu ba sai zo ya daki shi wannan tankan mai da ke shi ma yana kan tafe so a nan ne fa sai gobara ta tashi da shige kuma kasan akwai cunkusuwan jama'a kan hanya da shaguna ana hare-haren kasuwanci so a nan aka samu waɗanda suka so a yanzu dai ana ɗan kan aiki har yanzu tattara bayanai to amma yanzu a takaice waɗanda muka iya muka kididdaya sun kai takwas sannan akwai dai waɗanda suka yi kasa suna asibiti wanda har yanzu ban da alkalman su ba muna ɗan kokori. Haddai ko lokacin da nake hada wannan rahoto hayaƙi fa na ci gaba da turnikewa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. da ke cikin jihar Kaduna mutanen garin ne suka ce tun da gwamnati ta ki kawo musu doki na harin da ake kai musu to su za su kare kansu ga Isa Lawal Ikar da karin bayani a cikin wannan rahoton. ganin irin hauhawar hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa garin birnin gwarin jihar kaduna ya sa al'ummar masarautar birnin gwarin sun kira wani taron addu'o'i tare da ayyana aniyar ganin sun haɗa kai domin dinkarar masu kawo musu waɗannan hare-hare da yake jawabi a wurin taron addu'o'in samun zaman lafiya a masarautar ta birnin gwari da kuma addu'ar ta mai martaba sarkin birnin gwarin murnar cika shekaru 26 akan karagar mulki mai martaba sarkin birnin gwari malam zubairu jibrin mai gwari na biyu ya jawo hankalin al'ummar game da bukatar da ke akwai wajen ganin sun miƙe domin tabbatar da sun tattake tashin tashinar da ke damun su. Muna kira gare mu don Allah daga yau kullum kowa in yana iyawa ya yi istighfari ko sau dubu ne kowa cikinmu mu nemi gafara gurin ubangiji domin wannan fitina wannan fitina da kuke ganin ta Allah ka take iya maganin ta. Na sani cewa gwamnatocinmu suna kokarin su mu ma kamar yadda aka yi jawabi a nan farko farkon shekarun da na yi ina shugabanci nan ai sun taso mana akwai lokacin da su suke mulki a wasu gurare sun kori daga ta sun ce su ke da ƙasa allah ya taimake mu aka fara koransu amma ko an kore su ko soja sun kore su ko 'yan sanda sun kore su sai su sake dawowa ta wata hanya saboda me da damansu suna zamfara ne idan an koro su a can su dawo nan in mun kore su daga nan su koma can kamar yadda dan masani da wasu suka faɗa muna faye yaƙi da su na taɓa rubuta mu gwamnati wannan mu muna iya maganin su abinda muke roƙo ga hukumomi shine a yadda da cewa akwai maza mazaje cikin mu gagararru waɗanda a shirye suke su mutu saboda ƙasar nan. Ɗan masanin birnin gwari Alhaji Zubair Abdur'ub Idris ne ya gabatar da ƙasida a wurin wannan taron addu'o'i. Maganan tsaro a birnin Gwari magana ce mai tsawo. Wato alif ɗari da uku zuwa hudu zuwa biyar an yi wani gagarumin atisaye inda maza na ƙaramar hukuma suka fito suka yi azama bisa jagorancin ka aka shiga irin waɗannan dazuka aka yi maganin ɓata gari. Ya mai mataba na tabbata matasanmu a shirye suke tare da haɗin kan jami'an tsaro a yi kundin bala waɗannan da suka haɗa mu zaman lafiya za a yi maganin su da izinin Allah. Dole ne mu tsaya mu yi domin ba wani ci gaba da za a samu in ba tsaro a ƙasa. A yau an mana abubuwa sun fi goma na baƙin ciki a yau ba mu taɓa ganin gwamnati ta zo ta ce mana kai can ku ba sai dai mu ga an je waɗansu wurare. su ma dai wasu daga cikin waɗanda suka taɓa faɗawa hannun masu sace mutane a yankin birnin gwarin da kuma waɗanda ake kai har har a yankunan su sun faɗi abubuwan da ke faruwa da su. sun mana fashi da yan kuɗin da ke hannun mu suka an shi suka ce mu tsallaka bakin kwalta suka zube mu a wani gehen daji suka ce mu kwankwanta nan wani abokin ya daga kai suka ce za ka harbe shi sai aka ce sajan ya shige da mu daji mun yi da a ƙasa za ta kai kamar kilomita biyar daga nan muna tafiya ƙasa daga nan sai ka ɗora akan babura ɗaya mai barawo mai bindiga ya baya wancan aka samu mutum biyu ɗaya mai barawo ya baya haka suka ka samu mun yi tafiya da ta ta awa shida ni ina ɗaya daga cikin mutanen la mai gwari mun bar gidajenmu a garinmu inda mun ka saba aka haihe mu nan muka tashi nan mun mallaki gidaje mun mallaki gonaki nan muke jin daɗi nan muke rayuwa mu ji daɗi birnin da muka je mun hison nan inda muke da can inda muka je to yanzu abin ya zo ya faskara mun kwashi kayan mu mun koma gwari gaba ɗayan mu mun wawatsu gaskiya mu babu wata gwamnatin da ma ta kula da mu saboda da aka yi mana wannan abu shiga goma sha uku amma babu wata gwamnati da ta zo take cewa mu yi haƙuri mu zauna za a kawo mana wani mataki ko ɗaya ba a yi mana wannan ba. Hauhawar hare-hare a masarautar birnin gwarin da ke jihar Kaduna dai ya jawo hankalin jami'an gwamnatin da ya sa suke ta shan alwashin shawo kan dukkanin matsalar tsaro. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ku zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirin shirinmu na gaba. Bayan majalisar ta ɗauki lokaci tana bayani sai shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya yi wannan jawabin. All know these actions are in danger to our democracy. We cannot say it's just to us because the president told us that he told him to go to Benue. The man refused to go to Benue. Bukola Saraki ya ce Dukkanmu mun san irin waɗannan matakai suna barazana ga demokradiyyar ƙasarmu. Ba mu kaɗai su Sufeto Janar ya yi mawa ba, shugaban ƙasa kan shi ya gaya mana cewa ya ba Sufeto Janar umarnin ya tafi jihar Benue, amma bai je ba. To madalla gafarce mu wannan za ku ji cikakken rahoton idan mun zo shirinmu na hantsi, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni ne na roƙa baro ki ka ka ba. Ku jama'a tambaya ke da, ku jama'a tambaya ke da. Ba za ka cire 'yarka daga makaranta kai mata aure ba, ka hana ta ilimi tana bukatar ilimi da kula da iyayenta don ka san wannan babu jin kai a ciki. Ba za ka yi wa 'yarka auren dole da wanda ba ta ƙauna ba, don ka san aure soyayya ne da jin kai. ba za ka zagi matarka ba ba za ka doke ta ba ba za ka barta da yunwa ba ba za ka barta ba su cira ba don ka san wannan baya cikin soyayya baya cikin rahama. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya samu wakilci a wajen taron bita da shugabannin ƙasar jamhuriyar Nijar suka shirya a watan da ya gabata, inda suka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi na biyu. domin ɗaukar darasi kan matakan da masarautar Kano ke ɗauka na magance matsalolin mata da ƙananan yara. A yau, jawabin na mai martaba ya ta'allaka ne kan ƙa'idojin aure. Duk fikihun aure da ayoyin aure da hadisin aure da komai yana cikin aya guda ɗaya, ko ɓangare ma na aya guda ɗaya. Aure soyayya ne jin ƙai ne. In ka fahimci menene soyayya menene jin ƙai baka bukatar malami. ba za ka cire 'yarka daga makaranta kai mata aure ba ka hana ta ilimi tana bukatar ilimi da kula da iyayenta don ka san wannan babu jin kai a ciki ba za ka wa 'yarka auren dole da wanda ba ta kauna ba don ka san aure soyayya ne da jin kai ba za ka zagi matarka ba ba za ka doke ta ba ba za ka barta da yunwa ba ba za ka barta ba su cira ba don ka san wannan baya cikin soyayya baya cikin rahama ba za ka tashi ka auri mace shekara ashirin ta haifi 'ya'ya goma don ta tsufa ka ga wata yarinya a waje ka zo rana ɗaya ka ce na sake ki ba saboda ko soyayya ta ƙare akwai rahama mawaddatan wa rahama in babu guda biyun a samu guda ɗaya idan kuma rabuwar ta kama an rabu ba za ka bar ta gayyara ba in aka duba ayin qur'ani duk abin da ya shafi aure ya shafi saki sai an ga wannan duk inda aka bi har saki ana yin saki cikin soyayya da jin kai to waɗannan abubuwan su muka rasa rasa wannan abubuwan shine tushen matsalolin da muke ciki mutum bahaushe yana aikin shushana yana goge takalmi ko yana aikin lebura zai je ya auri mata uku ya haifi 'ya'ya ashirin ba shi da abin da zai ciyar da su ba abin da zai shayar da su ya bar yara suna bara a kan titi babu wani mutum babu wata hukuma da za ci masa e ubangiji subhanahu Wata'ala ala ya yi maka izinin ka auri mata biyu ko uku ko hudu amma ba haka aka yi maka izini haka babu ka'ida ba an ce ka auri mace amma ba a ce ka bar ta da yunwa ba an ce ka haifi ɗa amma ba a ce ka bar shi akan titi ba kuma magana da mutane suke yi su jefa kansu cikin halaka sannan su ce wai Allah zai tsaga shi zai ciyar da bakin da ya tsaga magana ce wacce babu fahimta ta addini ko kaɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da halin aure a cikinku shabab ya aure idan ba zai iya ba ya azumi abinda aya ta ce wanda ba shi da halin da zai yi aure ya haƙura ya kame kansa har sai sanda Allah ya wadatar shi da cikin fallasa ba ce dole ka je kai ba kai kana cikin wahala ka ɗauko ta ga yin yayin ka jefa ta a cikin wahala kuma mata su zauna da yunwa su zauna da wahala su zauna da cin mutunci su zo gida mai ta cewa ku yi haƙuri wata kanwata an ce mata aljanna na karkashin kafar mijinki ta ce to idan mijin dan wuta ne ba muna bukatar mu canza duk irin wannan tunanin namu kuma insha Allah idan an zo za bayani dalla-dalla abubuwan da muka nemi mu kawo na gyara wanda abin da ake so shine ya zama an yi auren nan cikin soyayya da jin daɗi kuma an ba wa mace haƙƙinta ita ta ba miji haƙƙinta dukan mace baya cikin shari'a musamman irin duka da ake yi a fasa mace jiki a karya ta a ji mata ciwo wannan ta'addanci ne wanda baya cikin shari'a a mazhabar maliku idan ka jiwa ka ciwo ma akwai diya ko kisasi waɗannan abubuwan babu wani abun da aka ɗauko daga waje duk abin da aka ɗauko shi daga cikin littafin malikiya ne daga littafin mu na addini ana zancen shekarun aure wata rana na zauna da wasu malamai a Kano na to wai wani tafsiri muke yi ne a kasashen da azumi aka ce jalalai ne wani sharhi aka ce sawi na ce to a duba tafsirin fadar ubangiji subhanahu wa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha mai mai jalalai ne yake mai jalalai ne ce shekara goma sha biyar inda shafi'i imamu shafi'i ya ce shekara goma sha biyar mai sharhi sawi ya ce ya ce fadar mai jalalai ne shekara goma sha biyar inda shafi'i ma'ana a wajen imamuna maliku da imamuna abu hanifa shekara goma sha takwas yanzu idan ka ce shekara goma sha takwas aure sai a ce kaje ka ɗauko magana daga wajen yahudawa maganar imamuna malik maganar abu hanifa duk kuna da sawi kuna da jadalai ne ku je ku duba tafsirin wabtalul yatama hatta idza balagun nikah saboda haka waɗannan abubuwa zancen dukan mata a je a duba muktasar mai yace akan duka banda mari banda jin ciwo kare zama mai cutarwa yadda dai ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya dace kada a daka kuma hatta malaman da suka ce kai duka da hannun riga ko ko hankici suka ce wacar ku aula ka bar shi ya fi alkhairi kuma ko da takarda wannan takarda ka ɗauka za ka riki matarka ta ji tsoro ta faɗi ta karye wannan akwai kisasi ko diya duk waɗannan suna tabbaci a cikin littattafai amma abin da ya fi ban tsoro shine yadda ake sakin mata da 'ya'ya saki a cikin al'ummanmu ya zama kamar shan ruwa duk sanda ka damu wani abu ya dame ka sai ka ce na sake ki ko ma gidan iyayenki da ita da 'ya'yan da ta haifa maka kamar wajen mahaifinta baka san cinta ba baka san shanta ba baka san kula da 'ya'yanka ba idan mahaifin nan ba shi da hali shi kenan 'ya'yanka sun shiga duniya sai abin da suka zama sannan 'yan uwa musulmi waɗanda aka ɗora wa nauyin kula da 'yan uwansu saboda zumunci mun san idan mutum mai kuɗi ya mutu ba shi da namiji mu zo mu ce muna da gado amma idan ya mutu ya bar 'ya'ya ba shi da kuɗi ba mu san mu ɗauki nauyin 'ya'yan ba dukiyarsa ban baro gwamnati ba amma in ba shi da dukiya mun bar wa gwamnati 'ya'yansa gajon nan da aka baka dalilin baka gado shine idan da ba shi da shi zaka taimaka masa haka Allah ya ce shi yasa malaman Abu Hanifa suka ce ya mace uh, malaman Ahmad bin Hanbal ya mace idan aka sake ta nauyinta ya koma kan mahaifinta ko ya koma kan dukkanin wani namiji wanda da ta mutu tana da dukiya zai ci gadanta to dole ya ɗauki nauyinta saboda dalilin baka gado kenan a nan kuma za mu yi sallama da mai martaba sarkin kano alhaji sanusi da sanusi na biyu bako mai jawabi a taron bita da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka shirya a yunkurin magance matsaloli da mata da ƙananan yara suke fuskanta a cikin gida. Yanzu a madadin wakilin Musulmin Muni Barma da ya wakilce mu a wajen wannan taro da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To a da Grace da tawagata yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. yayin da shugaban amurka donald trump ke shirin ke ganawa da malamin makaranta da ya fice a shekarar 2018 a jiya laraba a fadarsa ta white house yajin aiki da malaman makarantun jama'a ke yi yana kamari a kasar yayin da gwamnati ke tunanin samar da wasu matakai yajin aiki na bayan nan shine a jihar arizona da ke kudu maso yammacin amurka inda aka tilasta rufe makarantu bayan dubban malamai sun fice daga bakin aiki a makon da ya gabata suna buƙatar ƙarin albashi da tallafi ga makarantun ƙasa a lokacin da yajin aikin ya fara a ranar 26 ga watan afrilu kimanin malaman makarantu dubu ne suka yi zanga-zanga a babban birnin jihar arizona phoenix yajin aikin na arizona ya biyo bayan waɗanda aka yi ne a cikin 'yan watanni da suka shige a jihohin colorado da kentucky da oklahoma da virginia ta yamma da kuma washington dc wasu kasashe uku a afirka da ba su goyon bayan amurka a duk kuri'an da ake kadawa a majalisar ɗinkin duniya sun ce suna kan bakansu ko da kuwa rashin goyon bayan amurka zai yi dalilin da wato zai yanke za a yanke taimako da take musu jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ita ce ta yi barazanar yanke taimakon da amurka ke baiwa ƙasashen a cikin wata sanarwa a makon da ya gabata biyo bayan rahoton shekara da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar a kan yadda ƙasashen suke kada ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya sabon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce akwai wata gagarumar nasarar kawo sauyi a tarihin zirin koriya yayin da trump ke shirin ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un to madalla da daga tattun labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga mustapha ma'azu da iyalan gidan dakon ta gora na rasuwar dan uwansu kabiru ma'azu wanda ya rasu a kano ubangiji allah ya ji kanshi da rahama ya kara hankulin wannan rashin sai kuma murnar ɗaurin auren muhammad abubakar mujeli da hawa kabir mujeli wanda za a yi gobe juma'a da karfe biyu da rabi a gidan gida mai lamba goma layin joba garin yola har ila yau muna ta amina muhammad lawal da angonta umar jibrin murnar ɗaurin auren su wanda za a yi gobe juma'a da karfe biyu da rabi a gidan marigayi alhaji ibrahim daja da ke garin mina ubangiji allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa musamman baba yakubu makeri da cubahiro jojo ne da ya bada umarni sai kevin wato injiniyan mu kenan ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.